all we are saying. Bring back our girls now and alive. 'Yan kwato matan Chibok a ƙarshen mako ke ƙara ƙarƙarewa ga kamfe ɗin neman dawo da matan tun sace su kusan wata bakwai da suka gabata. Shugaba Jonathan da jami'an gwamnatin gwamnatinsa sun sha alwashin dawo da matan har ya kai ga wata yarjejeniyar tabbatar da hakan. Amma da alamu zuwa yanzu ba gano bakin zaren ba. koko bakin zaren ya sake bacewa a taron kunkumadi. The streets of Abuja going down to Mr. President, whether he likes it or not, he will come out. Za mu matsakaimiyar shi kansa shugaba Jonathan ya fito mu tasa shi a gaba don karɓo matan. Kai, ba za mu daina wannan gwagwarmayar ba sai haƙa ta da ruwa. Hadiza Bala Usman na daga manyan shugabannin gwagwarmayar. Babu wani bayani daga gwamnati akan kwato 'yan matan nan ba su gwada alamun cewa suna yin wani abu ba akan ceto 'yan matan nan shiru muke ji babu wani hasafi a ce me ake ciki babu wani bayani. wannan ya nuna dai kuna ci gaba da gwagwarmaya nan ce har sai ranar da aka dawo da matan muna nan za ci gaba da gwagwarmaya za mu ci gaba da neman cewa gwamnatin mu ta tashi haikanta abin da muka zaɓe su si so maganan ceto 'yan matan chibok muna nan tsayin daka ba za mu ja da baya ba muna nan a kan bakanmu ranar laraba za mu je wurin embassy din chadi mu tuhume su a kan maganar 'yan matan chibok saboda akwai raɗe raɗin cewa shugaban kasan chad yana cikin wannan abu da aka ce wai za a saki 'yan matan so za mu kai zanga-zanga mu wurin embassy sa a abuja mu tuhume su akan wannan magana Hadiza ba ki rasa tuna cewa Abubakar Shekau ya ce ma ya aurar da matan nan bakwai saboda haka ku manta da wannan magana. Ai ba za mu manta ba duk abin da ya faɗa wannan magana ce tashi. Mu abin da muka sani cewa 'yan matan nan an ɗauke su kuma za mu ci gaba da neman yadda za a ceto su. Abin da muke yi ba za mu fasa ba muna gani cewa mu in an ba su kayan aiki za su iya yin wannan abu. Cikin abin da muke a Bring Back Our Girls muna kwatanta ma gwamnati cewa sojojinmu dole ne a ba su kayan aiki dole ne a ba ba su in ba a basu hakkin su ba a basu kayan aikinsu a yaushe ko za su iya wannan abu a yaushe za su iya ceto 'yan matan cibo kuma su kayyaje mana wannan tashin hankali da masifa ta boko haram wato dai har yanzu dai hadiza ina gani ana cikin duhu ne kan wannan tafiyar domin kusan zan iya cewa wasu mata ma da kyar suka samu suka dan gudu kamar mata nawa ne suka samu suka kwato daga waɗanda aka ma ai babu wadda aka kwato 'yan mata hamsin da biyar da suka gudo da kansu suka gudo ba wanda ya ceto su babu gwamnatin najeriya da duk taimakon da aka samu ba su iya ceto ko yarinya ɗaya ba yan mata hamsin da bakwai da suka gudo da kansu su suka yi yadda suka yi suka fito daga hannun boko haram babu ba gwamnati ce ta ceto su ba rahotanni na nuna yawan matan da aka sace a sakandaren cibok a lokaci guda ya kawar da hankula daga wasu matan da akan yi awon gaba da su ta dalilai masu rikitarwa nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su ɗi mauta har rayuwa ya salwanta ko kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce